barkanmu da saduwa a wannan yammacin mai albarka yammacin biyar ga watan ramadan shekara ta dubu da 1443 daga hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya yi daidai da shida ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu miladiya a ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta saba'in da bakwai a wannan sura mai albarka suratun nisa yau kuma insha Allah za mu tashi farkon aya ta saba'in da takwas inda Allah ta'ala ke cewa aina ma ta kono ya dirkum ulmauti na بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مجيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تُصِبُهُمْ سيئة يقولوا هذه من عندي قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله Allah ta'ala ya ce aina mata ta kunu yadrukumul mautu duk inda kuka kasance mutuwa za ta riske ku a nan walau kuntum fi burujin mushayyada ko da ku kun kasance cikin benaye mushayyada waɗanda suke a gine wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah su munafukai da ke zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama idan wata wato wani alkhairi ya same su sai su rika cewa hadhihi min indillah wannan daga Allah yake wa in tusifhum sayyi'atun idan kuma wani mummunan abu ya same su ya kolo sai su rika cewa hadhihi min indik wannan duk daga gare ka yake ya kai annabi kai ka jawo mana ƙulka ce da su kullum min indillah kowanne daga Allah ta'ala yake fama li ha'ula ilkauni Allah ya ce me ya samu waɗannan mutanen ne la ya kado na ya na hadisa ba sa iya fahimtar magana wato idan ba mu manta ba a ayar da ta gabata ubangiji ta'ala ya yi bayani dangane da munafukai wanda a lokacin da aka farlanta jihadi aka ce su fita su yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah da kuma wato cire 'yan uwansu musulmi da aka raunana aka nuna musu fin ƙarfi a garin makka je su yaƙi saboda su kwato musu haƙƙinsu su fidda su daga ƙangin da suke ciki to an samu munafukai da suke cewa ya ubangiji me yasa aka wajabta mana yin yaƙi yanzu ya kamata a ɗan jinkirta mana a ɗan saurara mana ba yanzu ba ila ajalin karibin zuwa wani lokaci to wannan magana da suka faɗa sun faɗe ta ne saboda tsoron mutuwa suna tsoron kada a je yaƙi a kashe su a ‘ya'yansu su zama marayu su rabu da rayuwar duniya to sai Allah ta'ala yake ci gaba da yin martani a gare su ya ce aina mata ta ai duk inda kuke kumul mautu mutuwa za ta riske ku ma'ana shi ɗan adam duk inda yake bai isa ya guje wa mutuwa ba bai isa kuma ya tsare kansa daga mutuwa ba idan lokacinsa ya zo shi yasa ubangiji ta'ala ya ba da labarin yahudawa ya ce a fatamannawa almauta in kuntun sadiqina walai ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin qul innal mauta alladhi tafirruna minhu kace da su wannan mutuwar da kuke gudunta fa innahu mulaqikum lalle mutuwan nan sai ta riske ku sai ta same ku duk inda kuke sun maturadduna ila alimin ghaibi shahada sannan sai a mai da ku ku koma zuwa ga ubangiji wanda yake shine masanin abin da ke koye da na bayyane to kenan wannan na nuna maka cewa duk yadda mutum ya so ya kiyaye saboda kada mutuwa ta same shi in dai lokaci yayi sai ya mutu din kowa walan yu'akhkhir Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah ta'ala baya wa wata rai idan ajalinta ya zo a ranar da Allah ya rubuta cewa ne shi zai rasu to a ranar zai mutu a daidan lokacin da Allah ya kaddara masa zai mutu kuma baya ƙara daidai da sekan ɗaya a rayuwarsa in lokacinsa yi kuma ba za a rage masa daidai da sakan ɗaya ba shi yasa wannan ana gaya musu ne saboda su gane cewa duk wanda Allah ta'ala ya riga ya rubuta mishi a yaƙi zai mutu to dole sai ya fita yaƙin kuma an yi yaƙin ya mutu a nan na fata an gane wanda kuma Allah ta'ala ya kaddara masa a gida zai mutu ya yi rashin lafiya to a gida ɗin zai rashin lafiyan kuma ya mutu na fata an gane ko da haka mutum kada ya yi tunanin cewa yana da wata dabara ko hikima da zai yi wa kansa saboda kare kansa daga mutuwa ko kuma saboda rayuwarsa ta tsawaita idan yayi kaza yayi kaza yayi kaza to watakila rayuwarsa sai za ta tsawaita mutum ba shi da wannan dabarar ina fata an gane yanzu misali wanda ya ya aikata wani abu saboda yana gudun kada garin aikata wannan abun mutuwa ta same shi to wannan bai hana mutuwarsa in Allah ya riga ya rubuta cewa a wannan yanayin zai mutu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bamu labarin annabi Sulaiman da wani wazirin wanda shi wannan wazirin wata rana yana zaune a fadar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam to sai mala'ika malakul maut ya shigo wajen annabi Sulaiman a surar dan adam ya zo wajen annabi yana cikin tattaunawa da annabi Sulaiman sai yake ta kallon wazirin annabi to wannan kallo da yake ta yi wa wazirin annabi Sulaiman ya tsorata wazirin nan naka bayan shi wazirin bayan shi mala'ikan ya tafi to sai wazirin yake cewa annabi suleiman alaihi salatu wassalam cewa wannan bakon naka tun da ya zauna yake ta kallo na yake ta kallo na ya bani tsoro matuƙa kuma ya jefa mun firgici da tsoro a zuciyata to sai annabi suleiman alaihi salatu wassalam ya ce masa ai wannan da kake gani shine malakul maut Shi ne mala'ika mai ɗaukar rayukan bayi to don haka sai wannan waziri abin ya tsara ba shi tsoro sai mala'ikan mutuwa ke min irin wannan kallo to kaga sai ya tunanin ko sa'i ya yayi ne sai ya ce wa annabi Sulaiman a kai shi inda ba zai sake haɗuwa da wannan mala'ika ba saboda tsoron da ya ji da firgici da ya ji a zuciyarsa ya isa da sai annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah ya ce ya yalwata masa iska duk yadda yake so yayi da iska ya aike ta ta je ta je inda za ta je ta kai mai abu inda za ta kai Allah ya bashi wannan mu'jizar to sai annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya kira iska yace ta dauki wannan wazirin ta kai shi wani gari mai nisa inda ba zai sake hatsuwa da mala'ikan nan ba ashe a abinda Allah ya hukunta garin da za a kai wannan wazirin da inda za a sauke shi inda iskar za ta sauke shi tun alaihul mahfuz a nan Allah ta'ala ya rubuta cewa mala'ikan mutuwa zai zo ya ɗauran waziri a wannan wajen shi kenan an kai waziri wannan ƙasar yana zan zaune a wannan ƙasar sai kawai mala'ika ya zo ya ɗauransa a nan to bayan nan sai mala'ika ya dawo wajen annabi Sulaiman sai annabi Sulaiman yake wa mala'ika ai wato jiya da ka shigo nan akwai waziri na da ka ni tare da shi kallon da kake masa ya ba shi tsoro sai mala'ika ya ce to ina yake yanzu ya ce ai yana can ƙasa kaza iska ta kai shi saboda baya son ya sake ido hudu da kai to sai mala'ikan ya ce masa to ni ma kallon da na yi ta masa abin ne ya ban mamaki domin a abin da Allah ya bani a rubuce zan ɗau ransa a waje kaza amma kuma sai na gan shi tare da kai a arjiya don haka na je kuma na tar da shi a inda iskar ta kai shi na ɗauran shi ana to kaga aina ma ta kunu yadrikumul maut duk inda kuke mutuwa za ta riske ku mutum bai isa ya guje wa mutuwa ba duk yadda ya yi duk yadda mutum ya so ya bi matakai na tsare kansa daga mutuwa mutuwan nan dai sai ta zo sai ta ɗauke shi na fata an gani, shi ya sa za ka gani a tsoron mutuwa bai hana a mutu inda wato ko kai a guraren da ake kyautata zaton mutum zai iya mutuwa na sawa mutum ya mutu kan lokacinsa ya yi to da khalid bin walid allah ya kara masa yadda ya daɗe da mutuwa Khalid bin Walid khalifar uh, abin nan komandar uh, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yaƙi daban-daban fito na fito da ake yi da sadauki da sadauki jarumi da jarumi da ake yi in aka zo yaƙi akan yi mubaraza kan yaƙi ya gwamu tsayi ko to a irin wannan fito na fito ɗin mubaraza ɗin ya yi mubaraza da sadaukai ɗai ɗai ɗai ɗai haɗari kuma kowanne ya kashe sai dai kashe sadaukai manyan kwamandoji da ake fitowa a yi fito na fito da su ɗaiɗai haɗari wanda ya kashe to ina kuma ga sauran yaƙe-yaƙe da ya halarta mutum nawa ya kashe a yaƙi khalid bin walid a ranar da zai rasu yana hawaye yake cewa o kamar ni khalid amma zan mutu a kwanci a kan gadona a gida alhali babu wata gaba a gangan jiki na face akwai sara ko suka a jiki amma haka zan mutu a kwance ba a gurin yaƙi ba sai ce alala na mat'ayinul jubana kada Allah ya sa ragwaye su sake bacci daga yau ma'ana kamar shi jarumi kamar shi da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi nan takobi ne daga cikin takubban Allah ta'ala Allah ya zare shi wa kafirai yace amma gashi a yau a gidansa akan gado zai mutu ba a filin yaƙi ba ma'ana ba shahidi zai mutu ba kenan to kaga ba inda ake zaton mutum yana kusa da ya mutu ko yana kusa da a kashe shi kamar ya halarci yaƙi to Khalid bin Walid ba irin yaƙin da bai halarta ba tun kan musuluntarsa har ma kuma bayan ya musulunta ina fatan an gane an kai matakin da Khalid ibn Walid Allah ya ƙara yadda a gare shi da ya yaƙi kafirai sai da ya ɗau alwashin cewa sai ya ga jininsu na faranya a ƙasa na gudana kamar yadda ruwan sama ke gudu a ƙasan an yi ruwa ya ɗau wannan alwashin domin lokacin da aka zai aka yaƙi a ya yaƙi a mutanen kisra lokacin nan sun sarki ya zo abinnan sarki da abinnan na sarkin a Ƙasar sin china kenan ko da suka ga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama sun tunkare su da yaƙi to sai suka so su yaudare su da dukiya su yaudare su da ababen more rayuwar duniya to sai suka kira suka aika wa khalid bin wali suke cewa a sarkin rome ne afwan sarkin rome ne domin ya nemi taimako da agajin sarkin sin to sai ya rubuta wa Khalid bin Walid yake cewa Khalid a labari ya isa gare mu cewa ba abin da ya fito da ku daga ƙasarku ku daga can yankin larabawa zuwa nan kuna fama da talauci kuma kuna fama da yuwuwa don haka kuke yakar mutane don ku samu ganima to tun da haka ne ku koma ba sai an yi yaƙi ba za mu ba ku makuɗan kuɗi mu aura muku mataye mu ba ku duk abin da kuke so sai ku koma tun da yunwa ce ta sa kuke wannan yaƙi to da Khalid bin Walid ya tashi masa martani sai ya rubuta masa yana cewa ba mu fito saboda mu nemi dukiya ba kuma ba yunwa ce ta koro mu daga ƙasar mu zuwa ga iyakar ku ba sai dai mu mutane ne da muke son shan jini ya faɗa masa wannan ne da yaran da zai gane ina fata an gane domin akwai siyasar yaƙi a siyasar yaƙi ba a lallabi ina fata an gane kuma ba a faɗin maganar da za ta sa wa maƙi ya ji a ransa ya ji yana da wani hop ina fatan an gane to da haka sai ya masa martani da yare irin ta mayaka da kwamandoji sai ya ce masa mu mutane ne da muke son shan jini kuma labari ya isa gare mu a madina cewa babu jini da ya fi daɗi kamar naku Da aka muka zo mu sha to da ya zo kaga wannan maganar eh, duk wanda aka bawo aka gaya wa wannan magana to ya san ba abin da zai hana mutanen nan abin da ya kawo su to sai ya aika wa sarkin sin da ake cewa mahan ya aika wa mahan yana ce masa cewa to ya taimaka masa da sojoji saboda mutanen nan fa ya ga alamar yakin nan sai sun yi don haka ya bashi sojojinsa sai mahan yake sai masa wallahi mutanen nan ba za ka iya da su ba ba zan iya baka sojoji ka yaƙe su da su ba saboda mutanen nan idan suka so su tone kurman dutse daga ƙarƙashin ƙasa ba abin da zai hana su tonewa da haka mutanen nan ba za ka iya da su ba kuma sanda aka yi yaƙin khalid bin walid ya ce ya yi alwashin sai ya ga jininsu na gudu a ƙasa to da aka yi yaƙi aka yi ta kashe su aka kame na kamewa Khalid bin Walid Allah ya kara masa yadda yake ai sai musu yankan rago tunda ya rantse sai ya ga jini na gudu a ƙasa kamar ruwan sama ya zubo to sai ya gani to aka yi tai aka yi tai to amma ka san hakan ba zai yiwu ba to sannan sai wasu daga cikin kwamandoji suka ce wa Khalid bin Walid ai alwashin da ya ɗauka ba zai yiwu ba a ja su a kai su bakin teku ai sai musu yankan rago a bakin teku sai ruwan teku ya canza ya zama jaye ta gudu sai Halid bin Walid ya nutsu ya samu kwanciyar hankali akan alwashin da yi to kuma abin da aka yi to kaga mutumin da ya irin waɗannan yaƙe-yaƙe din in ana tunanin mutuwa to an fi kusantar da mutuwa zuwa gare shi saboda yaƙe-yaƙe da ya halarta to amma sai gashi bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama bayan abubakar bayan umar sannan mutuwa ta zo masa yana kwance a gadonsa don haka mutum ya gane cewa duk inda yake mutuwa za ta zo masa idan lokacin ka bai yi ba duk yadda mutane suka yi duk abin da zai iya faruwa da kai ba za ka mutu ba idan kuma lokacin mutuwa ya babu mai iya kare ka daga mutuwan nan ko ya baka tsaro ina fata an gane to don haka Allah ta'ala ya ce aina ma takunu yudrikumul mautu duk inda kuke mutuwa za ta riske ku walau kuntun fi burujin mashayyada ko da ku kuna cikin benaye alburuj buruj ne na burj burj kuma ana nufin a samu wato gini da kwaran gini mai karfi wani na kan wani wani na kan wani sannan wannan ginin na iya zama a sama ko kuma a ƙasa ina fatan an gane kama a samu wani underground building a gini a ƙasa nafak wana ta ƙasa a yi gini ƙasan shi shi ma a yi wani ginin ƙasan shi shi ma a yi wani ginin wadda ƙasashe manyan ƙasashe wadda a da sun yi fama da yaƙe-yaƙe har zuwa yau suna da irin waɗannan gine-gine ɗin akan yi ne saboda idan misali aka ci garin da yaƙi idan aka ci gari da yaƙi to su ƴan ƙasar to suna iya samun mafaka a ƙasa sai su gudu ko kuma su ma yi rayuwa na shekaru masu yawa a ƙasa ɗin saboda a ƙasa sun tanadi abubuwa na more rayuwarsu a ciki to Allah ta'ala ya ce ko da mutum yana cikin wato gine-gine waɗanda suke a gine masu ƙwari in mutuwa ta zo to sai mutuwa ta riski mutum a nan da haka ashe kenan mutum duk yadda ya so ya kiyaye mutuwa wannan bai hana ya mutu da haka gara ma mutum ya bi Allah domin mutuwan nan dole za ta zo ina fatan an gani aina ma kunu duk inda kuke yudrikumul mautu mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da ku kuna cikin benaye waɗanda suke a gine masu ƙwari wa in tusibuhum hasanatu Allah ya ci gaba da fallasar munafukai Allah ya ce wa in tusibuhum hasanatu idan wani abu mai kyau na alkhairi ya same su ma'ana suka samu arziki aka yi musu haihuwa aka samu ruwa aka samu damina mai albarka aka samu zaman lafiya sai su rika cewa hadihi min indillah sai su ce to ai wannan daga Allah yake ma'ana bayan sun su munafikan sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sun bayyana cewa su musulmi ne a baki sun bayyana musulmai ne su amma a zuci kuma babu musuluncin a zuci sun boye kafirci to da haka bayan sun bayyana musuluncin su a baki duk wani abu na alkhairi idan ya same su sai su rika cewa wannan Allah ne ya ba su ina fatan an gane ba wai alfarmar musulunci ba ne ba wai albarkar da take cikin musulunci ya sa suka sami wannan ba da haka in tusibin hasanatun ya kolo halihi min indillah idan wato wata kyakkyawa ta same su ma'ana alkhairi sai su rika cewa wannan daga Allah ta'ala yake wa in tusibun sayi'atun idan kuma mummuna abu ya same su ko fari ko yunwa ko mutuwa ko aka je yaƙi aka kashe wasu daga cikinsu sai su rika cewa halihi min indik sai su rika cewa wannan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya jawo mana ba dan mun bi shi ba da ba a kashe mu ba ba dan mun bi shi ba da ba mu talauce ba ba dan mun bi shi ba da ba mu daina samun kaza ba sai su rika dangantawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ɗaya ne daga cikin sifa na asayara ma'ana a yi tanfi a tanfa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to su munafukai suna da wannan aƙidar. bayan sun bayyana musuluncinsu su duk wani abu da ya same su na alkhairi to sai su ce wannan dama Allah ne ya ba su amma wannan abun bai da alaka da musuluncinsu bai da alaka da bin annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yi in kuma abu na shari ya same su ko mutum ya musulunta ya bayyana musuluncinsa sai matarsa ta rasu sai ɗansa ya rasu ko sai matarsa ta daina haihuwa ko sai ya samu karayar arziki ko gobara ta same shi to sai ya ce wannan duk annabi ya jawo musu to kaga wannan in ba munafiki ba babu wanda zai yi wannan naka wa in tusibun sayyi'atun idan kuma ainihin wata mummuna ta same su ya kolo hadihi min indik sai su rika cewa wannan daga gare ka yake Allah ya ce wa annabi kullum min indillah ka sai da su kowanne daga cikin kyakkyawan abu ko kuma mummuna da ke faruwa yake samun ku min indillah kowanne daga Allah ta'ala yake idan abu na alkhairi ya same ku to Allah ya kaddara ya same ku idan abu na sharri ya same ku Allah ya kaddara ya same ku ma'ana wannan kamar martani aka yi musu suna cewa annabi ya jawo musu kaza ya jawo musu karayar arziki ya jawo musu mutuwar 'ya'ya da mata ya jawo musu fari da yiwuwa da sauransu idan kuma alkhairi ne su ce daga Allah yake to kama an musu martani ne an ce da alkhairi da sharrin duk wanda ya faru daga Allah yake ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba Allah ya ce fama li haula il ce me ya samu waɗannan mutanen a nan kaga Allah bai kira su kai tsaye ba bai sai famalahum ba sai ya famali ha'ula'i saboda lafazin ha'ula'i yakan zo ne ya zama musnad ko musnad ilaihi ma'anan ko dai ya zama muftada ko dai ya zama khabar yakan zo ne a matsayin ismul isara ko dan ana son a girmama abin ko kuma ana son a kaskantar da abin a wulakanta shi to sai a zo da shi a wannan sigar kamar idan ubangiji ta'ala ya girmama a a ya girmama wa'anda ya ambata da ha'ula'i ko kuma ya girmama sha'aninsu da ismul isara kamar inda yake tilkar rusulu faddalna ba'dahum ko ala ba'dhi sai aka yi isara da lafazin tilka wadda tilka anan shine a mubtada ko to sai mubtada ya zo da ismul ishara idan mubtada ya zo da ismul ishara na ɗaukan ma'ana ana girmama sha'anin abin da ake magana akai, to idan kuma yakan zo kuma ismul ishara ɗin da manufar ƙasƙantar da abin da ake magana akai kamar yadda ya zo ana Allah ya ce Famali ha'ula'il qaum me ya samu waɗannan mutanen kaga sai ba a ambace su ba ba a ambaci sunan su ba ba ce famali ha'u famali munafiqina ba ina fata an gani dan in an ambaci munafiqin ma'ana an girmama su ma kenan da haka babu bukatar sai an ambaci sunan su na cewa munafikai sai aka yi amfani da ismul ishara saboda kaskantar da su da nuna musu cewa su ba a bakin komai suke ba Allah ta'ala ya ce la yakaduna yafqahuna hadisa ba sa iya fahimtar magana ma'ana kamar Allah ta'ala ya sifanta su da jahilci ma'ana jahilai ne su duk abin da aka faɗa ba sa faɗi ba sa iya fahimtarsa an gaya musu ga yadda Allah ya aiko shi ya saukar da alkur'ani shi ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama ga ladansu idan suka je yaƙi ga yadda zai ba su nasara ga kaza ga kaza duk an faɗi wannan amma in alkhairi ya same su sai su ce daga Allah ne in shari ya same su sai su ce daga annabi yake to Allah yana inkarin wannan magana su yace me ya same su ne irin waɗannan mutane da ba sa fahimtar magana kaga in aka ce wa mutum baya fahimtar magana to ma'ana an ƙure tozartar da shi ana nufin ba shi da hankali duk abin da ka gaya masa maimakon ya zamana yana da wayo da hankali na ganewa to shi baya ganewa to haka waɗannan munafukai ɗin suke sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka kyakkyawa to daga Allah ta'ala yake ma'ana duk abin da ya same ka na alkhairi daga Allah ta'ala yake duk wani abu na dangin ni'ima da Allah ya baka daga Allah yake ka samu nasara a rayuwarka ka samu nasara a wani abu da kake aikatawa ka samu buɗi ka samu arziki ka samu yalwa ka samu ilimi ka samu muƙami ka samu lafiya ka samu dace a duk wani abu fa Allah daga Allah ta'ala yake wa ma asabaka min sayyatin duk abin da ya same ka mummuna famin nafsik to daga karan kanka yake ba daga annabu ba ina fata an gani. idan abu ya sami mutum na mummuna to daga karan kansa yake kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kabir da abin da ya same ku na musiba fa bima kasabat aydikum daga ya daga abin da hannuwanku suka aikata muku ne idan mutum ya ga alkhairi a rayuwarsa to Allah ya nufe shi da alkhairin nan sababin alkhairin kuma shine ya bi hanyar alkhairi sai Allah ya nuna masa alkhairi hakanan kuma idan mutum ya ga sharri to daga karan kansa yake ya aikata aikin sharri to sai Allah ya nuna masa sakamakonsa na sharri ina fata an gani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa duk wanda ya ga alkhairi to sai ya gode wa Allah duk wanda ya ga sabanin alkhairi to kada ya zargi kowa ya zargi kansa na fata an gani ba kai kafiri wuta ba sai da ya ƙi bin Allah shi yasa sai aka kai shi wuta da ya bi Allah da ba abin da zai sa a kai shi wuta ba a saukan masa da wani bala'i ko wata musiba ba sai da ya saba Allah ta'ala akwai aikin mummuna da yake aikatawa yayi addu'a yayi addu'a ya ga alamar ba an sa masa ba to akwai wani aiki da yake yi mummuna na saƙo a ɓoye ya ƙi ya tuba sai Allah ya ƙi ya amsa addu'arsa Allah ya bashi tarin dukiya ya bashi ‘ya'ya da mata to amma kuma sai Allah ya sanya dukiyar tasa ita ce musiba a gare shi baya iya bacci baya iya cin abinci kullum hankalinsa a tashe akwai wani abu da yake wa Allah mummuna sai Allah ya cire masa kwanciyar hankali sai Allah ya sa dukiyar tasa da ‘ya'yan nasa sai suka zama su ne fituna a gare shi duk abin da ya so ya yi duk abin da ya kai hannu don ya aikata na nasara a rayuwarsa sai ya ga bai dace ba na fata an gane ya nemi makaranta bai samu ba ya nemi aiki bai samu ba ya nemi aure bai samu ba ya nemi kaza bai samu ba to ya binciki kansa akwai aiki da yake yi mummuna na sako da bai tuba ba don haka sai Allah ya nuna masa sakamakon aikinsa tun wannan lokaci na fata an gane amma in mutum ya zama na mutumin kirki yana kiyaye dokokin Allah yana kiyaye shari'ar Allah yana aikin ibada yana iya gwargwado nisantar duk abin da Allah ta'ala ya hana to sai ya ga duk abin da ya fara sai ya ga bai yi nasara ba to wannan ba sharri bane alkhairi ne ina fata an gani domin da ya samu abin to da ya zama shari a gare shi don haka sai Allah ya hana shi naga shi ta sa zai ga kamar cewa ba shi da dace amma a wajen Allah ta'ala kuma yana da dace a irin wannan ne wani matashi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance rayuwarsa mafi yawan rayuwarsa yana cikin jinya da rashin lafiya da ya warke daga wannan cutar sai wata cutar ta kama shi da ya warke daga wannan cutar to sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake zuwa ya masa jaje ya gaida shi to sai wata rana yace wa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah ni dai rayuwata haka za ta kare kullum cikin rashin lafiya ni ban samu ƙoshin lafiya kamar yadda mutane suke samu ba suke walwala ta rayuwa su sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi Allah ubangiji yana son ka don haka soyayyar da yake maka baya son ya ganka da wani aikin laifi ko da guda da haka sai ya saukan maka da wannan rashin lafiyar domin idan kai rashin lafiyar ba za ka je ka saƙe shi ba domin yana son ya gaba ka saɓe shi ba da aka sai saukan maka da wannan rashin lafiyar amma da ya barka da koshin lafiya to da ka je ka aikata ayyuka na sako da yawa shi kuma soyayyar da yake maka wannan soyayyar ta sa baya son ka haɗu da shi kana da laifi yana son ka haɗu da shi kana a wanke tas don haka sai ya kai ka aljannar to kaga wannan yanzu ya zama masa alkhairi ko kuma sharri ya zama masa alkhairi ina fata an gane da haka in mutum ya ga wata musiba ta same shi to daga kansa yake haka hatta mutane a ƙasa daga cikin wata ƙasashe idan suka tsinci kansu cikin musiba cikin bala'i cikin rashin zaman lafiya cikin rashin wadata cikin talauci daga karan kawukansu ne akwai abin da suke wa Allah su tuba shi yasa idan musibu da fitintunu suna faruwa mumini yakan yakan hangi abin ba ta hanyar da wanda ba mumini yake hangensa ba ina fatan an gane wato Allah ta'ala yakan zame wa mu'mini ganinsa ma'ana sai ya nuna masa abin da wanda ba mu'mini ba baya gani yanzu misali a ce ga wata ƙasa nan kamar ƙasar nan misali ana fama da talauci ana fama da rashin tsaro ana fama da mace-mace abubuwa da dama ana fama da su ko ba haka ba wanda ba mumini ba wanda bai da hange ta imani ba zai hangi abin fuskar yadda shari'a take son ya hangi abin ba waɗannan abubuwa da muka lissafa duk musibu ne ko ba haka ba Allah kuma ya ce duk abin da ya same ku ta musiba to daga kawukan ku suke idan yanzu misali wani yana ɗauka abin da ke faruwa na fitintunu da musibu da wane ne misali daga shugabanni ne to ina masu luwaɗi su kuma ina mazinata su kuma ina mata masu neman mata ina matsafa shin kawai saboda zalunci shugabanni sai Allah ya jarrabu mutane a ƙasarsu alhali ga masu luwaɗi ga mazinata ga masu cin dukiyar riba ga masu cin dukiyoyin marayu su kuma waɗannan ba su kai Allah ya jarrabu al'umma da su ba na fata an gani shi yasa in ana neman mafita a wata musiba da ta samu mutane to duk wata hanya ta saban Allah tsaye da ita ake yi a rufe ta sannan sai ubangiji ala ya buɗe ƙofofin albarkatu wa ƙasar na fata an gane idan aka ce ana son a samu zaman lafiya a samu yalwa a samu arziki mai albarka a samu wane ne to waɗanda suke harkar luwaɗi sai an sai an musu an tsaye da su a madakatarsu waɗanda suke mazinata sai an musu iyaka waɗanda suke matsafa da bokaye sai an musu iyaka waɗanda suke masu harkar cin dukiyar riba a kasuwanni sai an musu iyaka su ma shugabanni da suke azzalumai sai an musu iyaka su ma ina fatan an gani amma wasu su tuba wasu ba su tuba ba to har yanzu da saurari na akaba shi yasa salihan baya a addu'o'i irin da addu'o'i da salafu salih suke yi idan misali fari ya same su rashin ruwa rashin abinci in suka zo addu'a kamar yadda Muhammad bin Wasi al-Azdi Allah ya masa rahama yana addu'a ce ya ubangiji mun san laifukan mu suka jawo aka yanke mana ruwa aka daina ba mu ruwa aka daina saukar da ruwa aka hana mu abinci to ya ubangiji mun zo mu nemi tuba sai dai kuma a cikin mu waye sai in sun tuba za a karɓi tuban mu shin masu luwaɗi su ake jira su tuba ko kuma mazinata su ake jira su tuba ko masu cin dukiyar riba su ake jira su tuba ko azzaluman shugabanni su ake jira su tuba kaga a matsayinsa na mumini ya san wannan musibar fa ba ta hanya ɗaya kawai ta zo ba ina fata an gani. ayyukan saƙo da dama ta ɓangarori daban-daban daban-daban sun taru don haka sai musiba ta sauko shi yasa ubangiji ta'ala ya ce wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina ku ji tsoron aukuwar fitina idan ta auku ba za ta shafi waɗanda suka yi zaluncin kaɗai ba da wanda bai ji ba bai gani ba shi ma musiba za ta shafi shi ina fatan an gani to duk kenan ashe idan duk abin da ya sami mutum na musiba na kuncin rayuwa na talauci na rashin zaman lafiya ɗan ƙasar su suka jawo wa kansu baka isa ka fito ka ce kaɗai na ba ne ina fata an gane don kowa da irin kasansa kowa da irin kasansa na mummunan aiki da ya aikata wanda shi ya jawo wannan ana cin amana ko ba a cin amana wannan kaɗai ya isa a saukar da musiba ana aljahar bisu a fili karara ake sabon Allah wannan kaɗai ya isa Allah ya saukar da musiba ko bai isa ba to in aka in ana kallon ana son a dubo ta wace hanya musiba ta sauko ba a fakewa da ɓangare guda ɗaya kawai a ce ga inda matsalar mu take babu yadda za a magance musiba ta wannan hanyar dole sai an tsaye shari'ar Allah an tsaye da dokar Allah masu barna an tsaye da su sun daina barna an tsarkake ban ƙasa to sai albarkatu su sako amma matukar ana samun mutanen da suke sako ai ka duba kamar kamar a mutanen annabi lot alaihi salatu wassalam lokacin da mala'iku suka zo suka samu annabi ibrahim suka ce an aiko su ne saboda su halaka wannan alƙarya ne mm-hmm. annabi annabi annabi ibrahim ya ce da su yace a cikin garin fa akwai lot akwai annabi lot a garin to amma kasancewar akwai annabi lot a garin wannan ya hana a halaka su bai hana a halaka su ba saboda ba su daina aikata aikin ba da aka sai Allah ya halaka su ya tsere da annabi annabi lot din alaihi salatu wassalam to da haka kenan in mutane suka fada cikin wata musiba su suka jawo wa kansu an yi wata uku ba a ruwan sama ba a garin madina a zamanin sayyidina umar allah ya ƙara masa yadda an yi addu'a an yi addu'a an yi addu'a shiru ƙasa sai ƙara sama sai ƙara bushewa take babu alaman za a samu ruwa to abin ya ɗaga wa sayyidina umar allah ya ƙara masa yadda hankali sai ya tara jama'a ya yi wata babbar huduma ya tara mutanen garin madina gaba daya da maza da mata da yara da manya aka tara su a farfajiya guda sai da umar ya tashi ya ce jama'a saƙon da ake wa allah a wannan garin ya isa shi yasa allah ta'ala ya hana mu ruwa don haka wallahi masu aikata aikin saƙo a wannan garin su dena in ku ba haka ba wallahi in muka yi addu'a yau ba mu samu ruwa ba to daga yau na daina zama a garin madina sai dai in koma wata kasar saboda musiba ta riga ta mamaye ƙasar ni kuma ba zan zauna a kasar da ake da musiba a ciki ba to ashe kenan mumini shi yanzu ba ma musibin da suke faruwa ta dame shi ba zama a ƙasar wannan ƙasar da kaza ke faruwa kaza ke faruwa kaza ke faruwa ciki akwai wani nau'i na fushin Allah da ya shafi ƙasar ku da haka masu shi su tuba su koma zuwa ga Allah su gyara Yan malamai ne su gyara in shugabanni ne su gyara masarautu ne su gyara yan kasuwa su gyara talakawa su gyara in suka gyara to sai ƙasar sai ta yi albarka sai su samu tsarki idan kuma ba su gyara ba to mumini wanda yake cikin ƙasar to sai ya fi kowa shiga ta kai saboda shi yana jera kansa cewa yanzu saƙon mutane ya jawo fushin Allah to wannan kaɗai ma ta ishe shi tashin hankali ballantana kuncin rayuwa da yake fuskanta daka duka wannan na ƙarƙashin wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi duk abin da ya same ka mummuna kai ka jawo ta haka ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka gyara Allah ta'ala ya ce wa arsalnaka lin-nasi rasula mu mun aiko ka ne zuwa ga mutane a matsayin manzo ba mu aiko ka saboda idan alkhairi ya same su su ce daga Allah yake in shari ya same su su ce kai ka jawo ba kai manzo ne mai isar da sakon Allah wa kafa billahi shahida kuma ya isa Allah kadai shine shaida ma'ana ya isa Allah ya zama shaida a matsayin shi ya aiko ka kana manzonsa sai Allah ta'ala ya ce man yuti'i ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا بردوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله تعالى يسي من يطع الرسول دون دي بيئيا منذ فقد أطاع الله تو حقيقة يا بيئيا الله wa man tawalla wanda kuma ya kau da kai ya juya fama arsalnaka alaihim hasiba mu ba mu aiko ka mai tsaro a kansu ba wa yaquluna ta'atun su munafikan nan haka sai su rika cewa ta'atun mun yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza barazu min indik amma in suka fita daga wajenka bayyata ta'ifatun minhum to sai wasu sashe daga cikin su su kwana ma'ana su koye cikin dare zairan ladhi taqul suna koye abin da yake sabanin abin da ka faɗa musu wallahu ya ma yubayyitun Allah ta'ala yana rubuta abin da suke koyewa cikin dare suna tattaunawa fa'arid anhum ka da kai gare su wa tawakkal ala Allah kai dogaro ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ta'ala ya isa a matsayin wakili Allah ya ce man sain rasula duk wanda ya biyayya ga manzo faqad ata Allah hakika yi biyayya ga Allah a ciki akwai bayyana girman sha'anin annabi sallallahu alaihi wa da har abin ya kai in kai masa biyayya to wa Allah kai biyayya kuma dalili na haka shine shi annabi sallallahu alaihi wa mai isar da saƙon Allah ne jakadan Allah ne a ban ƙasa don haka duk saƙon da ya isar saƙon Allah ne idan ya yi umarni to Allah ne ya yi umarnin idan ya yi hani to Allah ta'ala shi ya yi hani domin Allah ta'ala yana cewa wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahayu yuha baya magana abu sasar rai da abin da ya faɗa to wahayi Allah ya yi masa aka ce ya faɗa to da haka duk wanda ya wa annabi sallallahu alaihi biyayya to yayi wa Allah biyayya da haka mafhumul mukhalafa na wannan ayar man yuti illaha faqad ata um, wa man yuti ar-rasul faqad ata Allah duk wanda yayi biyayya ga manzo yayi biyayya wa Allah to ana nufin duk wanda bai yi biyayya ga manzo ba to bai yi biyayya ga Allah ba na fata an gani to anan ne zaka gane hadarin rashin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ashe duk yadda mutum ya jiyar wa kansa cewa yana son Allah yana son ya kiyaye dokar Allah yana ziyarwa kansa ni'imomi da dangi daban-daban na ni'ima da Allah ta'ala ya yi masa yana jin wannan a ransa kuma yana ji yana ƙaunar Allah amma in bai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya ba to ƙaunar da yake wa Allah ta zama a banza Allah ta'ala ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wato sharadin Allah ya karbe ka to ka biyo ta hanyar annabi amma matukar ba ta hanyar annabi za ka biyo ba ba abinda Allah ta'ala zai da kai ina fatan an gane ko ibada ce kai in ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ba babu ruwan Allah da ibadarka ba za ka samu lada a ciki ba da haka kenan sharaɗin samun karɓuwa a wajen Allah shine ka bi annabi sallallahu alaihi wasallama ashe duk wanda zai zo yayi wata ibada ko yayi wani aiki ba abu sa karantarwar annabi ba to ya saba wa annabi bai wa annabi biyayya ba to kada ya yi tunanin Allah zai bashi lada akan abin da ya yi domin sharaɗin samun lada akan wani aiki ka samu lada a wajen Allah to ya zama ta yi aikin abu sa koyarwar annabi in baka yi abu sa koyarwar annabi ba to ba ka da lada a wajen Allah ta'ala shi yasa kuma akwai haɗari na wajen rashin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya musiba ta kan samu mutum a duniya da lahira sakamakon rashin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم azabun alim Allah ta'ala ya ce waɗanda suke saɓawa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su ji tsoron abin da zai same su na azaba su ji tsoron abin da za same su na musiba ko kuma azaba mai tsananin radadi ashe kenan saɓawa annabi ko rashin bin karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan na sawa fitina da musiba ta samu mutum a duniya sannan kuma a lahira ya ɗanɗana azaba mai raɗaɗi Allah ta'ala ya ce wa man ya tsayin rasula duk wanda ya wa manzo biyayya fakada a fa Allah hakika ya yi wa Allah ta'ala biyayya wa man tawalla fama ka alaihim hafiza wanda ya kau da kai kuma ya ƙi bin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙi yi masa biyayya ya ƙi bin sa, to Allah bai aiko annabi annabi ya zama mai gadi a kansa ba cewa ya riƙa bibiyarsa sai ya ga yayi ko bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kawai an aiko shi ne saboda ya isar da sako wanda ya masa biyayya to yayi wa Allah biyayya wanda ya ki masa biyayya to ba a aiko annabi ya rika bibiyarsa ya rika gani shi yayi ko bai yi ba wannan Allah ta'ala shi zai masa wannan wa yaquluna ta'atun Allah yana fallasa munafikai yace wa yaquluna ta'atun idan kai umarni za su rika ce maka mun yi biyayya mun bi fa idza barazu min indika amma kuma idan suka fita daga wajenka بيت طائف طائفة بيت طائفة منهم غير الذي تقول وتساشي دقسكنسو سيسو قويتكن دري سنا قوي abin da ba shi ka faɗa ba mana sai su ɓoye cikin dare suna bayyana abinda da ba shi ka faɗa ɗin ba mana sun ce sun yarda da kai sun yi biyayya amma in suka koma suka fita daga wajenka cikin dare sai su taru suna ganawa tsakaninsu suna zartar da saɓanin abin da kai annabi ka gaya musu wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗe shi a ayoyin da suka gabata a suratul baqara inda Allah ta'ala yake cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun idan suka hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da mu'minai sai su rika cewa mun yi imani amma kuma idan suka keɓance cikin dare da munafukai yan uwansu sai su rika cewa munafukan inna ma'akum mu muna tare da ku ba tare da annabi da sahabbansa ba inna ma nahnu mustahzi'una ai izgili kawai wasa da su muke Allah ya musu martani yace Allahu yastahzi'u bihim to kamar wannan ne Allah yake ƙara fallasa su anan Allah ta'ala yake cewa idan suka fito wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai su haɗu cikin dare akan abin da yake saɓanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu wallahu yaktubu ma yubayyitun Allah ta'ala zai rubuta abin da suke faɗi cikin dare fa'arid anhum kai dai annabi ka da kai a gare su wa tawakkal ala Allah kuma kai dogaro ga Allah a cikin faɗin ubangiji ta'ala fa'arid anhum ka da kai gare su ana koyawa mai wa'azi ko mai isar da saƙon Allah ta'ala ko da ya yi wa'azi ya yi ya yi ya ba a bi ya kau da kai na fatan an gani kada ya ce dole sai an bi shi dai kawai ya ci gaba da isar da saƙonsa wa tawakkal Allah kuma ya dogaro ga Allah domin shi mai wa'azi dama kawai ya faɗa ne amma bai da bai da ikon sai ya sa sai an bi ko bai da ikon ya sa sai an gamsu shi dai ya isar da saƙon Allah da manzansa wanda zai gamsu ya gamsu wanda bai gamsu ba kada ya gamsu wanda zai bi yayi aiki ya bi yayi aiki wanda yake bi yayi aiki ba a tilasta ka sai ka sa shi yayi wannan aiki din ba wa tawakkal ala Allah kai dogaro ga Allah yin dogaro ga Allah a da'awa kuma wannan shine abin da ke ciyar da da'awar mutum gaba kada mutum mai wa'azi ko mai da'awa ya jiyar wa kansa cewa dabarunsa ko hikimominsa ko wane ne wannan su za su sa da'awarsa ta samu karbuwa abin na Allah ne kawai shi dai kawai ya dan Allah idan Allah ya karba masa Allah shi zai tallata masa abinsa Allah shi zai isar wa kowa domin aiki ne na Allah ba naka ba ballanta naka ji cewa kai sai ka sa kowa ya gamsu ina fata an gani wa tawakkal ala Allah kai dogaro ga Allah Allah shi zai isar maka shi zai isar da sakon da ya aiko ka da shi Allah ta'ala yake wa kafa billahi wakila kuma ubangiji ta'ala wa kafa billahi wakila Allah ya isa a matsayin wato mai wakilci wanda yake wakilinka wannan muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk